A makon da ya gabata aka gudanar da babban taro kan rayuwa da falsafar shararren mawaƙin gargajiya na ƙasar Hausa, Alhaji Dr. Mamman Shata. Wannan taro wanda Jami'ar Bayero ta Kano ta shirya shi ne irinsa na farko da manazarta da ɗalibai da malaman jami'o'i da dama suka gudanar kan tasirin waƙoƙin marigayin wanda ya shafi kimanin shekaru 65 yana jin sa a fagen waƙa. kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin na taɓa kalashi da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci Muhammadu Sanusi kenan ɗan marigayi Alhaji Mamman Shata yana rera ɗaya daga cikin tsofaffin waƙoƙinsa a babban taro da ke zama irinsa na farko kan rayuwa da kuma falsafar shararren mawaƙin da aka gudanar a jami'ar Bayero da ke Kano. Taron dai ya taɓo fannoni daban-daban na hikima da kuma fasaha da marigayi Mamman Shata ke da su wajen rera waƙoƙinsa da suka haɗa da addini da ci gaban ƙasa da tsarin zamantakewar al'umma da wayar da kai da dai sauransu. Farfesa Isa Mukhtar shi ne shugaban kwamitin da ya shirya taron yayi karin haske game da makasudin shirya wannan taro. Abubuwa ne suka taso da dama na farko wasu jami'o'in sun yi ta ƙoƙarin shirya wannan taro amma Allah bai sa sun gabatar da taron ba. Eh, har a kasar waje ma eh, misali nijar sun kokarin shirya wannan taro bai yi ba to muka ga lokaci ya yi da za a ga ainihin wannan taro a ga yadda za a shirya shi kuma an shirya shi alhamdulillahi eh, ya yi nasara tunda an yi shi makasudin shi ne a fito da falsafar shi alhaji dr mamman shata kuma yanzu kusan shekara ashirin kenan da rasuwarsa ba a rubuta komai ba ba ce komai ba muka ga lokaci ya yi da za a zo a gabatar da takardu a ji ra'ayin mutane daban-daban akan alhaji mamman shata wannan shine makasudin malam ibrahim sheme marubuci ne kan rayuwar shata yana kuma ɗaya a cikin masana da suka gabatar da takardu a taron a ɓangarensa lacca ya gabatar kan kirari da ake wa 'yan baiwa cikin su kuma har da mawaka kirari wani muhimmin bangare ne al'adar hausawa musamman a waka akan yi cikin waka ko a wajen taro ko biki irin su naɗin sarauta ko a mahauta ko filin dambe ko wajen farauta ko wasan tauri da sauransu wani nau'i ne na yabo amma ya bambanta da yabo domin shi tsagwaron ziga ne da kan bamawa ana yin kirari ga mawaƙi ko basaraki ko attajiri ko mayaƙi ko malami ko maharbi kai ko ma barawo don ƙara fito da bunƙasa ko gwarzantakar shi wanda ake wa kirarin a fagen da ya fice sautari wanda ke zigar wanda ake kira maroƙi ko kuma ni da nake so a kira shi maziki yakan yi ƙoƙarin tunzura ko ingiza wanda yake wa kirari don yi wani abu ko ya ƙara azama sannan ya taimaka wajen daga darajar wanda yake wa kirarin ya fifita shi akan sauran mutane da ke cikin fagen sana'a ko aikin wannan mutum. Da gudunmuwar irin wannan kirari da daɗaɗɗen abokin shata wato Alhaji Muhammad Lawal Tsangaya tsohon mawaƙin ya yi zarra. da daura da musa. Binta Isa Abdullahi ta makarantar addinin Musulunci da Shari'a ta Malam Aminu Kano ita ma ta gabatar da lacca a taron inda ta dubi bangaren waƙoƙin shata da yawa wasu jami'an gwamnati da gwagwarmayar da suka yi da yadda kuma suka riƙe aikinsu. saboda in muka kalli kamar waka da na fara ɗauka ne wannan dinta a kai ita ce wakar alhaji abdulkadir abba dan zariya ne wanda aka fi sani da abba siri-siri ya yi lissafin shekara hamsin da ya aiki duk sai da ya zayyano shi a wakar duk wanda ya ji duk in baka san mai da ya yi ba in ka ji wannan waka za ka san cewa ya yi ayyuka kala-kala saboda ya nuna cewa inda ya fara cewa shekara wani 25 abba yana na shekara 25 yana gwamnati saboda haka ya yi adadin shekara hamsin yana aiki saboda haka ya fara cewa ya yi senior sabis ya yi malamin daji har ya zo ya zama menjo na soja waka ta zama kamar ma'adanar tarihi ta shi wanda aka waka watan abba siri-siri har kwanan gobe akwai matasa a ƙasar hausa da ke da sha'awa a kan waƙoƙin marigayi mamman shata a cikin waɗannan matasan kuwa akwai sabi'u adamu tulu ɗalibi da ke koyon aikin jarida a jami'ar bayero ya ce irin hikimomi da ke tattare da irin waɗannan waƙoƙi na shata ya sa har yanzu yake matuƙar sha'awarsu gaskiya na kasance ina da sha'awa na waƙoƙin mamman shata wadda a yanzu wadan gaza samun waƙoƙi hamsin na shata a cikin wayata ba ko a ɗaki ina zaune da abokana su ji ina jin waɗannan waƙoƙi sukan kalubalance ni da cewa ya aka yi kai kana matashi dan wannan zamani kuma kake jin wakoki na da kullum nakan ga musu cewa ni waɗannan wakoki sun fi mu waɗanda ake yanzu saboda sun fi amfani kuma ta haka ne da a raya al'adar mu ta hausawa waƙoƙi na baka na gargajiya sun fi bani sha'awa sakamakon irin fasahan da suke da shi wadda a yanzu za ka ga mawaƙan bakan yawanci sun sai rubuta sun je sun yi ta maimaitawa suna gwaji wadda su kuma waƙoƙi na gargajiya na baka su wani lokaci a wajen ne abin da ya zo lokacin aidiyan take zuwa a lokacin kuma suke gabatar da ita sannan kuma nasu misali al'adance da mu ce ta fi tsafta sama da na yanzu din hajiya hadiza sani falgore tana daga cikin matan alhaji mamman shata da ta jagoranci 'ya'yansa da jikoki wajen halartar wannan taro ta yi wa wakilinmu na kano abdurrahman kabir karin haske yadda suka ji da wannan karramawa da aka yi wa marigayi mai gidan nata wallahi ni dai a yau ji nake kamar da aka ce min an sake an biya mini makka zuwa na na farko haka nake jin wannan rana ta yau ka san alhajin da duk bai san maka ba aka ce an biya mishi makaran ba wanda ya fi shi farin ciki to ni haka nake ji da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da 'ya'yan jikokinmu duk mun halara a nan kuma lanan nan muna jin ta tankar yawa muna arfa ne to kika tuno game da mai gidanki yayin da kika zo kuma har ɗansa ɗaya daga cikin 'ya'yansa a wutansa alhaji sunusi ya tashi ya rero waƙoƙi irin na mahaifinsa Ni yanzu ba abin da ba ni tuna game da rayuwar wannan ba Allah. Alhaji Muhammadu Lawai Shata. Dan duk abin da zan gaya maka na wuce da haka. Akalla me kika fi tuna game da shi? Irin rayuwa da muka zanna da shi, yadda duk kowa musulmi ke rike iyalin shi da 'ya'yan shi da barorin shi shata ya rike mu haka. Ba mu da wata matsala tsakanin mu da shi sai dai mai mashi fata Ubangiji Allah ya kyauta makwancin shi. Allah ya sa can tafi mashi nan. ubangiji allah ya cika mai gida allah ya gafarta mai mamman sanusi waka ta bayawa to madalla masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman wakilinmu a kano abdulrahman kabir ni naku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw waƙan malaman za a taba Wace ciki ta da ko ta yanzu? Ai, ta da ake so ma Muhammad Sanusi.